na'am Allah ya tana halaka a wajen ba na'am amma muna sallah ba ji ta kama liman na'am ya zo ya yi kafi mm. sai ya kasance ni da sauran mamu mm. muna ta jayayya ce ba zai kamata a yi a wannan wajen eh. sai suka ce mun a'a ran da baka je ba malam ya yi bayani mm. akan cewa duk ragi abu da za ka yi ƙari kuma a duk ragi Eh, duk ba ji za ka yi kafin za ka yi rage kuma ba ji za ka yi to sai abin ya dan daure min kaya a wancan lokacin amma bisa ga wannan sa tambayar da aka yi da ni da su suna nan ma sun ji dai kawo kada mu Allah sa ka to amin wato in dai kaki ka gaba eh ina ga shi ne yanda yake bayani to ba da kowane rage ne za a ce za a yi baji ba ko a ce za a yi karfi dai ragi ne abu ne za a yi in kuma ƙari ne ba ne za a yi amma kamar wannan da ya shigo da wani abun nan su fi kamar za a yi shi ne bayani na ba da ya sallah ne sai kara haka a kan a a sa ta zai kawo a ni wani ya shigo daga baya sun samu neman yana raka yana tasowa daga yana yana shiga kirki sun shiga samu neman samu wannan rufe ya taso a ita raka a biyu ya kamata da mai zauna gudu mai sai ke nan bai kawo ba sai ka da sallah akwai mamuwa tare da su sai na abu ya faru da ya samu na mutum wasu magana wa na mutum shi ana ana ana shi kenan ni na ya na farko ne raka biyu na farko sai kara kuma sallar ya ga wani biyu na uku ne kara sallar ne tashi ni wannan shigo na sallar raka sai na tabbatar uku sallar ne inda na shigo raka na biyu na uku uku na samu tare da liman ya yi biyar na wurin suka kana bin liman a sallah mai raka ta hudu ko mai raka uku mai raka hudu liman ya sallame a raka ta nawa a raka ta uku kai kuma ka samu rakawoyi nawa da shi raka uku ka samu ka tabbata cewa raka uku ya sallame amma mu kuma ba wanda ya magana ba wanda ya magana bayan an sallame sai suka fara ina sallah kenan suka fara na samu an ya sallah ta cika ko ba ta cika ba ara ne ko ya amma ni tabbata na tabbata an kara

na zo na shigo na yana na shigo na sare shi a a uku yake to da muka yi tsara na ni ba ina ne mutu ba amma sai da ya tashi da ya zo sai raka a jin sai minti sai na na samu dalilin duka amma liman ya yi ya ya manta sama na farko haka na ɗauka da muka kawo raka a na uku sai ya zauna ala kulle alin yanzu mas'alar ita ce kana iya samun liman la'alla ya yada raka'a ya kawo ta biyar a madadinta ka fahimta <clears throat> su ma mu kalma. su ma mu wala Allah dai kawai suna bin sa ne da wani lokacin in ba liman ya yi rafkano ba ba wanda yake dawo hayyacinsa sai ka ce subhanallah gaba ɗaya sai ka ga an gigi a masallaci ana me ya faru kwarai da gaske me ya faru don kawai Allahu akbar Allahu akbar kawai biya ake yi saboda haka in har liman ya yada wata raka'a yayi ciko ta biyar din kamar yadda muka karanta nan sallaka ka samu raka'a uku yanzu za ka kawo raka'a daya ka fahimta ka samu raka'a uku za ka samu za ka kawo raka'a daya idan kuma ba ta da dalili ƙari aka yi to a wannan hali sallanka zai zama raka'a biyu ka samu za ka kawo raka'a biyu ƙari da kai da liman in shi liman tun da zai yi sujadan ba'adi tunda babu dalilin wannan ƙari da yi zai yi sujadan ba'adi kai ma sai ka cikita kai sujadan ba'adi yanzu mas'alar ka ita ce shin liman akwai dalilin ƙari ko babu dalilin ƙari babu dalili sun yi sujadan ba'adi shi kenan yanzu kai yanzu kai rakawo biyu ne ake binka don wancan raka'a ta uku da aka yi lama halala min al-iran ka gane yawa ba ta da wata madafa saboda kawai ya da ita za a yi ba ta da asali kai yanzu raka'o'i biyu ne a kanka in biyun ka yi su fa biha in ɗaya ka yi to sallar tana nan da tawaya sai a je a gyara ta jiya wani yake bugo min cewa limamin su yayi sujada daya sujada daya yayi kuma aka aka tafi aka su sallar duk masallaci kuma sun san cewa sujada daya yayi sai aka yi sujadan ba'di sallar ita jiya ne don ana karatu jiya yayi ta kira to bayan an tashi karatu sai na kira shi yace suna masallaci ne a lokacin jin muhawara ta kaure a cikin masallaci ana son me me matsayi to amma yanzu sun riga sun watse yace musu to ya aka yi sai su jada ɗaya suka yi duk an sani kuma su jada ɗaya aka yi da aka yi wa liman bayani yace to ayi badi ayi ayi kabli eh ayi kabli dan a cikita ta an yi ragi kagar ragi ba'adi ba a masa sujada a farilla ba a mata sujada tunda sujada farilla ce an barta kuma kabli ba za ta cike gurbin saboda ka dole ne sai an kawo ta yace bin to ai sun riga sun na ce to shi yanzu kai sai ka gyara sallanka ka tashi ka sake sallah sannan kuma ka gaya duk wanda za ka iya gaya wa cikin mutane masallaci cewa sallar su bata cika ba ta ɓaci su sake sallah in za ku iya sake haɗu a masallaci ku yi sallah ku haɗu in ba za ku iya ba kowa ya sallah a gidansa ya ta za su iya bari sai in sun zo sallah su ba su haɗu su yi ai sallar lokacin sallar isa lokacin ya ƙure ya fita ya ce min to shi kenan shi zai yi sallansa zai kuma nemi yan ƙwa bai wanda ya sani zai gaya musu akan cewa su gyara sallah sai wallahi matsalar ita ce ana da limancin da yake ana da limancin eh, amma dai gaskiya yana bukatar a zauna ayi karatu wannan wannan sallah da kuke ganin ta haka za wani abun in ya shige duhu malam gaba ɗaya sai ka ji kana murza gashin bakin ka baka gane ina mas'alar take ba sannan na biyu galibin mu muna jin cewa mun fi karfin mu karanta mu ɗauka cewa mun muke wannan wallahi in dai a kan warware sarƙaƙiyar sallah ne ahalari da ƙarancinsa ya magance abubuwa da yawa da mai sallah yake bukata don in ka fahimci mas'alolin alari to kaɗan ne mas'aloli da za su maka dubu a dai abin da ya shafi ƙari ragi da sauransu kaɗan ne waɗanda ba za ka same su ya riga ya maka shimfiɗa ko ya baka ƙa'idar da ko me ya faru ga yadda za ka yi kawai ka'ida aka baka don haka waɗannan ƙananan littafan da kuke gani shi ne asalin ilimi waɗannan manyan littafai sai da waɗanda ma suka rubuta manyan sai da suka karanta waɗannan waɗannan su ne matakala da za su kai ka ga ka fahimci manyan littafan nan in ba ka bi ta kansu ba wallahi za ka gama yawon ka a cikin littafan nan ka fita yadda ka shiga don ba ka shigo ta kofa ba Allah kuma yake wa'atul buyuta in abuwa biha to kowane ilimi yana da kofansa ka zo wa ilimi ta kofansa kar ka zo masa ta baya wallahu ta'ala na'am baba wa alaikum salam na'am ba wai raka biyu kawai zai je ya ya makala su ba ai sallah ai ba ta cika ba yanzu zuwa zai iya sake sallah eh zuwa zai iya sake sallah na'am baba inda menene baba eh na'am na'am na'am eh idan mutum ya tashi zai na uku a'a babu ba zai kawo sura ba o idan mutum ya tsara sura a raka'a ta uku babu komai a kansa ko da gangan kai ba mun karanta ba ko da gangan a raka'a ta uku da ta hudu bayan fatiha ka kara sura ba komai a kanka don wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi eh na na lura na akwai wata rana yi sallah bayan wani liman na ga yayi sujada a sallar magariba na kyautata zato kuma cewa sura ya kara a raka'a ta karshe ya yi mana sujadan babi babu ko da gangan ka ƙara ba komai eh, babu sujada eh? na'am wanda ya sujadan badi ok akan don ya ƙara sura ba komai babu komai akan na san bai sani bane bai san hukunci ba to ma sani raka da ne ya dai ya musu bayani ba wani abu eh dama kawai su kawai su bili manne eh ba wai lallai sun san me bayani ba amma in ya musu bayani don su samu nutsuwa babu laifi na'am alaikum salam game da matsalar da aka faru da yi da farko ta yadda a sakamakon bari ya wa samun kurkuku lokacin da mutum ya suna yana da ta'adu a tsarin kuma damar yin tsarin da su ya abin da ya kasance da yan sarki na lamfa yana da ta'adu ne mijin kila ya kai ko rabin fatiha ko zuwa karshen fatiha sannan ya tuna alhalin kila zai mayar da ita wannan rika'a da zama ita ce rika'a da take yi kuma ya kamata rika'a ta biyu ana tarasawa a bayyane. Na komai sai karanta a bayyane sai dawo kawai in ya dawo in ya dawo in ya tuna sai ya dawo ya karanta a bayyane wancan wancan gabar da ya karanta a sirce babu komai babu komai na'am ok to dalla a yi haƙuri akwai hadari ya ɗauro kuma wala Allah akwai alamun iska sai a yi haƙuri gobe in Allah ya kai mu ku yi rizabin tambayoyinku gobe in Allah ya kai mu za mu zo darasi amma akan azumi ne za mu yi bayani akwai wasu mas'aloli da mun nake so mu ɗan tattauna akan azumi in Allah ya so tsakanin magarba da isha da yadda muka saba abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum